Idan muka dawo bangaren hada-hada da sai kan wasan ƙwallon kafa na duniya kuwa ƙungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal na shirin dawo da tsohon kaftin ɗinta mai taka leda ƙungiyar kwallon kafa ta Barcelona mai suna Thomas Bamale wanda ya bar ƙungiyar a shekara ta 2014 imanin shekara biyu kenan. Chelsea ta kammala sayen ɗan wasan Aston Villa mai suna Idris Gueye akan kuɗi fan miliyan bakwai da dubu ɗari ɗaya na tsawon shekara hudu. ƙungiyar kwallon kafa ta Barcelona na zama cikin wasan Brazil mai suna Gabriel Jesus ita ma Manchester City na zama wannan ɗan wasa akan kuɗi fan miliyan talatin da biyu. Inter Milan na neman ɗan wasan Borussia Dortmund mai suna abomian yayin da Real Madrid ta sa ɗan wasanta guda biyu mako Llorente da kuma Marino Diaz a da karin kuɗi fan miliyan ashirin da biyar wa ƙungiyar ƙwallon kafa ta Newcastle domin sayan ɗan wasan ta mai suna Moses Sissoko. musa lafiya.